Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwar intanet a duk lokacin da aka sauta ta adireshinmu na hausa.com Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta ce an yi bahaguwar fahimta ga kalaman da shugaba Buhari a taron kungiyar kasashen da Birtaniya ta yi mulkin mallaka. Bayan nan kuma za mu so mu buɗe mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku ne kan kalaman da shugaba Buhari ya yi game da matasan Najeriya. Ku kira layin ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar shida biyar biyar. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu sauraro. Shugabanni daga kasashen duniya sun halara a Ingila domin taron shugabannin kasashen renon Ingila Commonwealth. Ana ta baba a kan makomar kungiyar ta Commonwealth. Menene amfaninta kuma wace rawa ya kamata Birtaniya kasar da ke shugabantar kungiyar za ta taka? A jawabinta wajen buɗe taron sarauniyar Ingila Elizabeth, shugabar ƙungiyar renon Ingilar, ta yi bayani zahiri cewa tana son shugabanci ya zauna cikin iyalinta. Ta ce an kafa ƙungiyar ta Commonwealth ne bayan faduwar daular mulkin Ingila a ƙarshen ƙarni da ya gabata. Da masu kushewa da masu kushewa lamura ke cewa ta kasa raba kanta da zamanin mulkin mallaka mutane da dama suna musu ra'ayin cewa ya kamata kungiyar ta katse alakarta da masarautar da suka hada da Professor Philip Murphy, daraktan cibiyar nazarin harkokin kungiyar Commonwealth a Ingila, kuma marubucin sabon littafi da ake cewa The Empire's New Cloth, The Myth of the Commonwealth. Ƙungiyar da ke wakiltar sama da ma'aikatan jinya dubu goma sha biyar a ƙasar Zimbabwe sun lashi takobin ɗaukar matakin shari'a muddin gwamnati bata sauya matsayinta na korar ma'aikatan da ke yajin aiki a asibitin gwamnati ba. za mu nemi kotuna su shiga tsakani in ji enoch dango babban sakataren kungiyar ma'aikatan jinya na kasar zimbabwe yau alhamis ma'aikatan jinya sun shiga yajin aiki ne ranar litinin suna neman ƙarin albashi da kayan aikin jinya masu inganci da kuma ƙarin kuɗin gudanar da ayyukan jinya a ƙasar da ake fama da rashin ingancin asibitai mataimakin shugaban ƙasar zimbabwe costantino Uh, Chiwenga ya sanar ranar Talata cewa za a kori ma'aikatan da ke yajin aiki nan take a kuma mai gurbinsu domin a kula da marasa lafiya da kuma ceto rayuka. Dango ya ce ya zuwa yanzu yau Alhamis ba a ba ma'aikatan jinya wasiƙun sallama ba. Ya ce har yanzu muna da ayyukanmu har yanzu mu ma'aikatan gwamnati ne. An bayyana Miguel Diaz-Canel a matsayin wanda zai zama shugaban kasar Cuba ya kasance lokaci na farko tun shekaru 60 kasar da 'yan kwamisananci ke mulki ta samu sabon shugaba wanda ba shi da dangantaka da iyalin castro diaz canal dan shekara 57 dan takara tilo daya da zai yi aikin ya samu nasarar wa'adin mulki shekaru biyar a cewar kafar yada labarai na jihar ba a tsammanin wannan zai haifar da waɗansu canje-canje masu tasiri ba bayan an rantsar da shi yau alhamis diaz canal ya yi alkawarin cewa zai ci gaba da aiwatar da tsarin mulkin juyin juya hali na Castro. Diaz Canel, tsohon mataimakin shugaban kasar Cuba, ya nuna alamar mai sassaucin ra'ayi ne kuma ya samu karbuwa kuma a matsayin magajin tsoffin shugabannin da suka kwana biyu waɗanda dukkansu suka yi yakin na juyin juya hali. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in ya ce Koriya ta Arewa ba za ta gindaya sharuɗan kan taron da za a yi da shi da shugaban Amurka Donald Trump kan makaman nukiliya a yankin tekun Koriya ba. Mun ya gaya wa shugabanni a Seoul yau Alhamis cewa ba su gindaya waɗansu sharuɗa da Amurka za ta amincewa ba, kamar janye dakarun Amurka daga Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. ya ce abin da muke magana a kai kawai shine kawo ƙarshen tsare-tsare masu tsauri kan koriya ta arewa tare da tabbacin tsaro mun ya ce ba na tunanin cewa dakatar da shirin nukiliya na da wata manufa ga koriya ta kudu da koriya ta arewa koriya ta arewa na nuna yaƙinin dakatar da shirin nukiliya kacukan ya ce dole a ci gaba da tattaunawa tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa bayan taron da za a gudanar ranar 27 ga watan afrilu da shugaban koriya ta arewa kim jong-un da taron koriya ta arewa da amurka wanda har yanzu ba a tsayar da rana ba. Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. Jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a London ya bar baya da kura domin kuwa ya fusata wasu 'yan Najeriya amma fadar shugaban ta ce ba haka yake nufi ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Nasiru Adamu El Hikaya. Fadar gwamnatin Najeriya ta ce an yi baguwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka kan batun zayyana matasan Najeriya da masu kasala da rashin ilimi da cin na bulus. Kakakin shugaban Premier Deshina ya ce bayanan da shugaban ya yi na nufin matasa da dama ne, amma ba dukkan matasan ne shugaban ke nufin cima zaune ne. Don cewa yi Najeriya na da mutum miliyan ɗari da tamanin kuma kashe sattin cikin ɗari matasa ne 'yan ƙasa da shekara talatin Akasarinsu ba su yi karatu ba, suna alfahari da ƙasarsu na da arzikin fetur, don haka za su rika samun komai a kyauta. Matashin dan jarida Yusuf Ishaq ya nazarci kalaman. Matasan Najeriya dai ba za a haɗa su a musu kuɗin goro a ce musu malalata ne ko marasa ilimi ba. Shi kansa shugaban ƙasar nan Muhammadu Buhari ya yi abubuwa da dama tun yana matashi. Ya yi gwamnan soja, ya yi ministan man fetur, ya yi shugaban ƙasa na soja. Yanzu ya zo yana shugaban ƙasa na farar hula. Menene ya yi domin sanya matasa su zama masu dogaro da kansu daina zaman banza. A arewacin Najeriya ne aka yi kiyasin cewa akwai akalla almajirai da ba su gaza miliyan tara ba bayan da aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa yanzu yake cika shekara uku menene yayi domin inganta rayuwar irin waɗannan almajiri ba ga shi yasa gwamnatin ta kirkiro da shirye-shirye irin na n power din da ake ba wa matasa kuɗi a wata saboda su koyi sana'a su yaƙi talauci to ka sa Allah ya kaya babu abun da yake lalata matashi kamar ka ɗau kuɗin banza ka bashi kaga ya nuna kenan cewa su suke lalata su su da kansu domin su je su gaya wa turawa cewa matasan su malalata ne to yanzu da ya je ya faɗa a gaban turawa turawan ne yake so su zo su gyara. Nan take sakataren APC mai mulki mai malabu ni ya ce gwamnatin ta kirkiro hanyoyin sama matasa ayyukan yi da ilimi mai zurfi ko da karancin ilimin musamman ma a yankin arewa. Malabu ne wanda shine shugaban majalisar kula da hukumar kasuwanci ta teku ya ce kowa zai amfana daga tashoshin sauki hajar teku a tudu. Wannan tashoshin ba karamin ci gaba bane kuma zai samar da ayyukan yi wa mutane sannan kuma akwai tsari daban-daban na kiyaye dukiyar mutane da abin da zai wa al'umman Najeriya kyau wannan gwamnati ta yi tanadi mai kyau a kai na ganin cewar an aiwatar shi yasa ba a jira ana so a yi shi yanzu mutane ya kamata suna gani a ƙasa abin yana faruwa kamar yadda aka kaddamar na kaduna kwanan nan za a kaddamar na sauran wurare da aka riga aka assasa insha Allah da za a kaddamar da su kuma a ga yadda abun zai dinga wanzuwa in za a tuna kwanan nan mataimakin shugaban matasa na APC a Taraba ya ce har dai gwamnati na son ƙuri'u irin na biyar sai ta cika alkawarin samar da ayyukan yi ga matasa. Sunana Alhaji Yunusa Isa Mbevuwa, Deputy Youth Leader na APC Taraba State. Ana jin yi dole ne mutane su fada. In yana so ya dawo mu samu kuriya fiye da wancan ya na mana alkawari. 2015 ya dauka nan. Wani alkawari ne wannan? Alkawari na employment 10,000 yana biya ma talaka nan ya cikita ma alkawarin shine. Ko dai matasan ba su yi karatun boko ba, koyon sana'o'i zai ba su damar kaucewa zaman kashe wando. Nasiru Adamu Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma da la'agai da Nasir Adam Elhika. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ka bayyana mana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku kan wannan kalamai da shugaban Muhammadu Buhari ya yi kan matasa? Lambar mu ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan waka.

Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiranmu na farko daga Kaduna, wane ne kan layi daga Kaduna? to muhammad bar mina sauraron ka menene ra'ayinka ra'ayi na gaskiya ban ji daɗin kalaman da shugaban kasar me ba kan mu musamman mu matasa me yasa baka ji daɗi ba muhammad kabir kana tare da mu to ga wani kiran da kaduna marasa muhammad kabir wane ne da kaduna to sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna to malam ibrahim muna sauraron ka menene ra'ayin kan wannan batu da muke tattauna zamu tattauna a yau to na dangane da maganar shugaban kasa muhammadu buhari hmm. maganar nashi tana da kamshin gaskiya matuka to amma bai kamata ya ce ga baki ɗayan matasan najeriya ba tunda ko a wani ra'ayi da na saurara akwai waɗanda suna da digirin su wasu suna ma da masters amma za ka ga cewa suna da sana'an da suke yi wanda duk wani mai hankali da ya san cewa eh, aikin gwamnati ba ma samuwa ke ba kuma ko ya samu wani abu ne wanda mutum bai da kwanciyar hankali a kai eh tabbas da dai kan matasan najeriya ba su waye da sana'o'i da a bugi a nemo na kai ba to amma yanzu duk wani wanda yake da yake ya mallaki hankalin kai shi ya fi ciwon shi bai ta'allaka ma aikin gwamnati ba to sai ya ce eh, wasu daga ciki a sangartattu ne ba sa son aikin komai sai aikin gwamnati amma wasu daga ciki suna hmm. jajircewa suna sana'o'i da aya da da kasuwanci to da haka ya sai in ce eh, ya ya yi balansin din magana nashi amma dai muna tare da shi Allah kara to mun gode da wannan ra'ayi naka malam Ibrahim bari mu je damaturu wane ne a damaturu to Sokoto ne wane ne akan layi daga Sokoto? Muhammadu Sani daga Sokoto Isa Lokar Gamme. To Muhammadu Sani muna sauraron ka menene ra'ayinka? To a gaskiya a fahimci maganar Muhammadu Buhari maganar da yake ana akwai ba yake kowa ba akwai wanda gaskiya suna zaman banza wanda za a ba kuɗi amma gaskiya za a tallafa musu amma ba su abin da ya kamata a gaskiya magana a fahimta a mai adalci a fahimci magana da yake ɗan guda ɗan guda kaɗan. Hello, kana jina? Muna tare da kai, muna jin ka. Nake a fahimci magana da yake alal hakika ba yake kowa ba. akwai wanda bara wanda za a tallafa musu amma dai ba su da hanyar kamata to madalla ma masan mun gode kwarai daga wannan da wannan ra'ayi naka bari mu je bari mu je Kano wani ne akan layi Salamu alaikum Abubakar ne daga Hadeja Abubakar daga Hadeja to muna sauraron ka menene ra'ayinka abin da shugaban kasa ya faɗa mm. yana amfani da majority na al'ummar najeriya matasa mafi yawa ba su da abin da suke yi wannan gaskiya ne to me janyo haka yawa saboda harkar nan ta gwamnati babu aikace-aikace a hannunsu kuma akwai karancin kuɗi ba su da abin da za su aiwatar da jarinsu saboda haka wannan shine dalilin da ya sa shugaban kasa ya wannan bayani to mala bakar mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya kaduna wane ne akan layi a kaduna Kaduna na Kaduna kana kan layi? To da alama layin na Kaduna ya goce. To layi mu dai a buɗe suke sai a kira mu a bayyana mana ra'ayi. Abin da muke son mu ji da gare ku shine menene awon kan wannan kalamai da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya furta a London. Sai ku kira mu lambar mu ita ce B02 B05 b biyar amma kar a manta a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. wato kar ku manta batun da muke son jin ra'ayinku shine menene ra'ayinku game da kalaman da Buhari yayi to da alama mun samu kira daga Abuja wane ne aka layi daga Abuja aya ba su andu gare ne to malam muna tsoron kashe rediyon ka da Allah sai mu yi magana ko okay to a wato ni ra'ayina kan maganar baba Buhari ya faɗi gaskiya hmm. to amma ya kamata a tantance saboda a kowane suke da ƙarfin gwiwar su yi taimaki kansu sai dai kuma sai a nan tallafa musu to wa ya kamata tallafa musu gwamnatin baya ta kashe zuciyar mutane da ba su kudin banza so an shantace gaba gaba daya a yanzu kuma ake so a farko da yadda to madalla mun gode da wannan ra'ayi na kamar mu je kaduna wani ne aka daga maiduguri salamu alaikum alhaji usman ne den dozi da yake ana kira na alhaji usman jefi to alhaji usman muna sauraron ka menene ra'ayinka ni ra'ayina maganan baba buhari abin da ya yi ya faɗa a gaskiya maganan nashi gaskiya ne akwai wasu matasa wanda ba sa son aiki sai su zo su kwanta a gida kuma suna so su su kashe kuɗi a banza da wasu gaskiya akwai wa'anda wanda ba shi da ilimi ma ya tashi yana tsaye yana aikin karfi yana samun abin da zai ci a bakinsa gaskiya ɗari bisa ɗari muna goyon bayan shi a wannan maganar nashi to alhaji usman mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je Niger wani ne akan layi daga Niger ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba To Ibrahim muna sauraron ka menene ra'ayinka? To gaskiya maganar ta Buhari tana da kamshin gaskiya sai dai gaskiya da aka ce ya jami'in ba gaskiya an fahimci bayanin shi ba jam'i ne ba. Hmm. Dan saboda kaga a kaman munan gashi dai damuna ta sauka amma hmm. za ka samu matasa daga a zauna waccan rufar sai a koma waccan rufar maimakon matashi ya jajirce ya je in noman zai ya dage noma in kiwo zai ya dage kiwo in kuma kaso ce komi kankantar ta ya dage yi ba sa yi sai dai ka samu matasa daga yan shaye-shaye shi ke na sai yawa amma akwai akwai ibrahim akwai matasa da suke karatu da suke karatu kuma suke aikin yi suka tashi suka jajirce wasu na kasuwanci wasu na aiki su ya zaka ce musu eh to wannan duk wanda Allah hukunce ya samu karatun boko to sai amfani da karatun shi a bangaren kasuwanci amma kada ya a ga cewa wai dole sai bangaren wanda ta dauke shi aiki a'a ya nemi sana'a ta hannu ko kuma sana'a da sa jallin shi ya nema abin da ya dace kenan da matashi to malam ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu garzaya abuja wani ne akan layi daga abuja abdulwahab lawan umar ne to malam abdulwahab muna sauraron ka gaskiya wannan magana ta wa buhari gaskiya ne ban jira in ba. Mm, me yasa sakamakon a ce dukkan yan najeriya musamman mu wata fara mun kasa muka tashi kun kai sannan ya ce ba mu ilimi ba sa kuma ne ilimi an wa ta kamata ta tsira ba Malam Abdulwahab kana jin mu layin ka ba shi da kyau. Layin ka ba shi da kyau to mun gode da wannan ra'ayi na Malam Abdulwahab. mun so mu ji ka garau ba amma ba mu ji ka ba to mu je Kano wane ne akan layi daga Kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma daga kanan Dabo. To Alhaji Musa yau kuma daga Kano to muna sauraron ka menene ra'ayinka? Eh mun dan je ziyara ba. To, to alhamdulillah gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan magana shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari a matsayin shi na shugaban kasa duk da dai mu masoya Muhammadu Buhari ne ba za mu ji daɗin ta ba to amma idan muka lura da magana da kyau kuka kalle ta da kyau wallahi tallahi wannan magana ta shi gaskiya ya faɗa saboda ɗan Najeriya matasa goyawancin su ba su aiki ne yanzu mu din nan irin sa'o'in mu sa'o'in mu za ka ga mutum ya tsaya wata ya aikin ofis mu kan mu sana'ar da muka kama ba gwamnati ta bamu ba ya kamata matasa su tsaya su kama sana'a Musa waɗanda suke waɗanda suka tashi suke kokari suna ga cewa su ba a yaba musu ba Eh a'a kaga kamar yanzu ni ai dan kasuwa ne kuma matashi ne ni tunda ko shekara arba'in ban kai ba. To kaga irin wayannan abubuwan ai ya kamata a ce matashi ne ya karatun ta natsu ya banga siyasa sai zaman banza a unguwa ya kamata a ce matasa su karatun inda ba don haka ba ai Muhammadu Buhari ba zai faɗa ba amma dai a matsayin shirin shugaban kasa ya kamata kalaman nashi ya kasance ba haka bane. To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa Garo bari mu je ni wato Niger wani ne aka layi daga Niger? Wato daga Nijar ne to wane ne akan layi daga Nijar? To, assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Kuma mala Amina daga dogon a cikin hore Nijar. To muna sauraron ka malam. To abin da an ra'ayi ya bisa ga wani ga ce ku ce da matasa na Najeriya gai. Hmm. babu Buhari bai mance da ku ba. Sai Allah ya rage babu Buhari kun san shina tayi shina tayi a cikin kasar Amurka. To insha Allah zai kan ko matasa na Najeriya a sha haya mutu su. abin da kuma ta za ku tsaye kan ku aiki ba ku zama na inu safe nan gwamnati ku ce ko shugaban kasa da yi muku za yi muku za ba in lokacin da ɗaya matasa ku gwada kuna son shugaban ku Muhammadu eh, Muhammadu Buhari. To Alhaji mun gode kan da ka mun gode kurai da gaske da wannan ra'ayi na kuma lokaci ya bamu dama yanzu da wannan kiran ka maka kawo ƙarshen ɗaga mu a yau. Mun gode. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda a yanzu agogon muke cewa karfe biyar saura kusan minti takwas yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Yan wasan kwallon kafar kungiyar Super Eagles ta Najeriya za su sami zunzurutun kuɗi har dala Amurka miliyan 24 amma fa idan har suka yi nasarar lashe gasar cin kofin duniya ta bana da za a gudanar a kasar rasha shugaban hukumar kwallon kasar a phoenix ne ya bayyana haka inda ya buƙaci 'yan wasan kasar da su yi ƙoƙari su kafa tarihin lashe gasar a karon farko a tarihin gasar da ya ba wata kasar afirka da ta taɓa lashe ta yayin da najeriya kuma bata ma taɓa kaiwa a matakin kwata final ba na gasar za a soma gasar ne a ranar 14 ga watan yunin wannan shekara inda najeriya za ta fafata wasan matakin rukuni-rukuni da kasashen argentina da iceland da croatia a rukunin d hukumar kwallon duniya wato fifa ta ce tana nan tana sanya ido a kan sha'anin kasar jamhuriyar demokradiyyar congo bayan da aka tsare shugaban hukumar kwallon kasar constant omari an tsare shugaban ne a ranar talata a zaman wani sashe na binciken zargin sama da fadi omar dai yana cikin 'yan majalisar hukumar ta fifa a lokaci ɗaya kuma shine mataimakin shugaban hukumar kwallon nahiyar afirka wato caf a bangare ɗaya kuma hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta ba da sanarwar cewa za a nuna hotunan mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo kai tsaye a manyan alunan talabijin a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a kasar rasha wannan ne karon farko da za a soma amfani da tsarin na hoton bidiyo domin warware abubuwa masu sarkakiya a gasar duk kuwa da sukar da tsarin ya fuskanta sa da aka yi gwajin sa wasu gasanni daya daga cikin matsalolin da aka bankaɗo shine cewa 'yan kallo ba sa ganin hotunan da alkalan wasa ke nazarin su kafin yanke hukunci to amma a yanzu ana son 'yan kallon su ga hotunan bidiyon da kansu da kuma dalilin duk wani hukunci da aka yanke mai horar da 'yan wasan kungiyar psg ta kasar faransa Unai emery ya ce har yanzu yana mai da hankali ne ga nasarar kungiyar duk kuwa da raɗe-raɗin da ake yi na cewa zai bar kungiyar PSG dai ta riga ta lashe gasar League ta kasar ta bana tun a ranar Lahadin da ta gabata yayin da kwanta kwantaragin kocin zai karkare a karshen kakar wasanni ta bana an danganta Emery da komawa Real Sociedad inda kuma ake rade radin cewa PSG din ta soma tattaunawa da tsohon kocin Borussia Dortmund Thomas Tuchel Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a cikin wannan watan ne aka cika shekaru 70 da gwamnati amurka ta ayyana wani shirin farfado da kasashen turai da aka lakabawa suna marshall plan yunkurin ganin ɗorewar kasashen turai da yaƙi ya ɗaiɗaita da kuma taimakawa fannin gudanar da ayyukan noma da kuma na farfadowar masana'antu tsakanin watan afrilu na shekarar 1948 da kuma disamba na shekarar 1951 gwamnatin amurka ta zuba kuɗi dala biliyan goma sha uku na dala amurka domin haɓaka tattalin arzikin ƙasashen nahiyar turai su goma sha bakwai da saka hada da kasashen jamus da italiya tsaffin abokan gaba wannan na daga cikin manyan ayyukan alheri da ƙasar amurka ta yi da ya samu gagarumin nasara a tsare-tsarenta na ƙasashen waje cikin karni na 20 shin da ake kira marshal plan an bashi wannan lakabi ne da sunan sakataren harkokin wajen amurka a wancan lokacin george marshall amma sunan ya fi yin tasiri idan aka yi la'akari da abin da ya faru bayan waɗansu yaƙe-yaƙen duniya da aka yi a baya kamar yadda mataimakin sakataren mai kula da harkokin yankunan ƙasashen turai da na asiya mr wars mitchell ya ce a wani taron bikin cika shekaru saba'in da tunawa da shirin na marshall plan a duk tarihin yaƙen duniya da suka gabata wanda ya yi nasara ko dai ya yi ƙoƙarin murƙashe wanda ya yi nasara a kansa ko kuma ta yi amfani da ƙarfin ƙasarta ta tsotse ƙasar da ta yaƙa. Rather than punishing our enemies or retreating from Europe's problems as we had done in 1918, America's leaders chose to remain A maimakon ladabtar da abokan gabanmu ko kuma janye jikinmu daga matsalolin kasashen turai kamar yadda muka yi bayan yakin shekara ta 1918. shugabannin amurka sun zaɓi ci gaba da kasancewa a turai mu kuma yi amfani da ɗumbin arzikinmu wajen bunƙasawa da kuma farfaɗo da al'ummomin da suka jikkata kamar yadda sakataren marshall ya ce a shekarar 1947 gwamnati ƙasar amurka za ta yi duk abin da za ta iya yi ta taimaka wajen kawo ci gaban tattalin arziki a duniya domin idan waɗannan abubuwan ba su tabbata ba ba ta yiwa a samu ɗorewar harkokin siyasa da tabbacin zaman lafiya bayan shekarar 1945 manufarmu ɗaya ce wato ƙulla sabbin dangantaka da kuma samar da wata sabuwar dama da ba za a iya tsammani za ta iya wa ba a lokutan da yanzu burin mu shine ganin ɗorewar tsarin da kuma ƙara ƙasashen turai a matsayin tumbulin inci daga barazanar da mutane ƙalilan ne kawai suka yi mafarkin tana iya faruwa a bayan rugushewar mulkin kwaminisanci in ji mataimakin sakataren michel bukukuwan tunawa na da muhimmanci domin suna farkar da dukkan bangarorin gabar tekun atlantika cewa hada gwiwa yana da matukar amfani amma kuma bukatar ci gaba da sadaukar da kai domin ganin daurewarta kakanninmu magabata sun fahimci haka bayan yakin duniya na biyu yanzu ya rage a gare mu mu tabbata cewa zaman lafiya da ci gaban da suka gina da muka amfana da shi ya dore har zamanin na gaba. sharhin murya amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice shugabanni daga kasashen duniya sun halara a Ingila domin taron shugabannin kasashen renon Ingila Commonwealth. Ana ta baba a kan makomar kungiyar ta Commonwealth, menene amfaninta kuma wace rawa ya kamata Birtaniya kasar da take shugabantar kungiyar za ta taka. A jawabinta wajen bude taron sarauniyar Ingila Elizabeth, shugabar kungiyar renon Ingilar, ta yi bayani zahiri cewa tana son shugabanci ya zauna cikin iyalanta. ana an bayyana miguel diaz canel a matsayin wanda zai zama shugaban kasar cuba ya kasance lokaci na farko tun shekaru 60 kasar da 'yan kwamisinanci ke mulki ta samu sabon shugaba wanda ba shi da dangantaka da iyalan castro Shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in ya ce Koriya ta Arewa ba za ta gindaye sharuɗa kan taron da za a yi da shi da shugaban Amurka Donald Trump kan makaman nukiliya a yankin tekun Koriya ba. To madalla. Masu mu da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a Hafsat Maina Muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Dave Magnus nisar fila hashin gumen lake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.